الحديث الثلاثون حديث الثلاثين عن أبي طالبة الخشني جرثوم بن ناصر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث أبو ثعلبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فرض فرائض فلا تضيئوها للي الله تعالى يا فرلن تفرلي فلا تضيئوها كرك تزرت الدسو كقال للي كون سير دولنا فرلي يد الله يتورى مسلم وحد حدودا فلا تعتدوها يا سني إياكوكي كرك تشكري ودنا إياكوكي دسو wato shine dangogin haram ko kuma wato ababe wanda yake na haddi idan mutum ya yi kaza a yi masa haddi kaza idan mutum ya yi kaza a yi masa haddi kaza lalle duk wanda yi ku tsayar da haddin na kai wa harrama a fala kuha ubangiji ya haramta waɗansu al'amurra fala kuha kar ku je ku teka alfarmar waɗannan al'amuran da aka haramta da aka haramta su wa sakata an ubangiji ya yi shiru game da waɗansu al'amurra rahmatan lakum kawai dan jin kanku yayi shiru bai haramta bai ce kaza bai kyale su yayi shiru ghayra nisyanin ba dan ya manta ba fa fala tabahu anha irin wannan karku ce sai kun gano hukuncin ku kyale in kuna son ku yi amfani da shi ku yi in ba ku so ku bari kar ku ce sai kun gano dole su ji da haram ko halal an kyale muku su ne dan rahama ba dan Allah ya manta ba wannan hadisi imamu daru kusuri ya da dama daga cikin malaman hadisi sun ifantar da wannan hadisi abinda zan iya tunawa daga ciki akwai ibn rajab al-hanbali shi karan kansa a cikin jami'ul ulum wal hikam in ban manta ba lalle ya ifantar da wannan hadisi saboda haka hadisi ne bai ranar muna tattaunawa da wani dan uwa abokin karatu yake cewa lalle shi ya bi hanyoyin hadisin ya taba ganin inda aka inganta shi tare da bayanin hujjojin da ke nuna ingancinsa na ce to ya bani amma har yanzu bai binciko ba ina sauraron sa in ya binciko na faɗa muku wani lokacin amma dai a yanzu a bai fanti na sai